Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da Allah da kuma niyya haka kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su kuma su na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu Assalamu alaikum mu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri cikin wannan daren. A cikin wannan shirin za mu kawo muku shirin tsintsiya maɗaurin ki tare da Jummai Ali sai kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya shigo da shirin jawabi daga dattawa Kana Murtala Faruk Sanyina ya gabatar mana da labarin wasanni amma fa waɗannan sai kun cika kun labaran duniya tare da Mahmud Lalo. Assalamu alaikum. Kusan gidaje da wuraren kasuwanci miliyan ɗaya ne yanzu haka ke zaune babu wutar lantarki. Yayin da mummunar guguwar Florence take ci gaba da afkawa a wani yankin kudancin Amurka. A yau Asabar cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa ta Amurka ta ce wannan bala'i na ci gaba da haifar da ambaliyar ruwa a jihohin Carolina ta Arewa da ta Kudu. cibiyar ta kara da cewa akwai yiwuwar a kara fuskantar matsananciyar guguwa a yau asabar a kudu maso gabashin jihar carolina ta arewa da kuma arewa maso gabashin jihar carolina ta kudu chris wamsley jami'i ne a hukumar da ke nazarin yanayi a amurka storm along the carolina coast ya ce za a ci gaba da ganin tumbatsar ruwa a gabar tekun carolina a yinin asabar a wasu yankuna ma har zuwa daren lahadi da wayewar garin litinin 'yan sanda a yankin wilmington sun ce wata mata da jaririnta sun rasa rayukansu bayan da bishiya ta fado a kan gidansu sannan wata mata daban ta rasu sanadiyar matsalar bugun zuciya bayan da jami'an kiwon lafiya masu ba da agajin gaggawa suka gaza kaiwa gare ta saboda bishiyoyi da suka faɗi suka tattare hanya baya ga haka wutar lantarki ta kashe wani dattijo mai shekaru 78 sannan ta halaka wani mutum daban wanda ya iska ta yi wurgi da shi a lokacin da ya fita neman karansa da ya bata To a can kasar Philippines ma guguwar da aka wa lakabi da Manhut wacce ta isa yankin a yau Asabar ta halaka mutum sha shida a kuryar arewacin tsibirin da ake kira Luzon. Karfin wannan guguwa ya ragu amma duk da haka hukumomi sun ce tana da haɗari. Mafi akasarin waɗanda suka mutu a bala'in guguwar sun rasa rayukansu ne sanadiyar zaizayar ƙasa ko kuma rushewar gidajen da suke fake a ciki. An soke ziyarar ministan harkokin wajen China Wang Yi wacce aka tsara zai kai ƙasar ta Philippines a yau Asabar saboda wannan guguwa. zirga-zirgar jirage akalla 150 aka soke in ji hukumomi bayanai sun kuma yi nuni da cewa guguwar ta manhut ta dushi lardin gwandon da ke china wannan shine karo na sha biyar da kasar take fuskantar bala'in guguwa cikin wannan shekara kadai hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa kudaden hannunta sun fara karewa waɗanda da su take amfani wajen ceto rayukan miliyoyin 'yan gudun hijirar ƙasar siriya da kuma mutanen da suka fice daga gidajensu saboda matsananciyar rayuwa da suke fuskanta hukumar ta 'yan gudun hijira ta ce tana buƙatar dala miliyan 270 cikin gaggawa domin ta kammala ayyukan da ta sa a gaba kafin ƙarshen wannan shekara ta ƙara da cewa kudaden za su taimaka matuka wajen tallafawa miliyoyin 'yan ƙasar ta siriya ciki har da mutane masu rauni da ke zaune a waje da cikin ƙasar da yaƙi ya daɗe musamman idan aka yi la'akari da cewa an dushi lokacin yanayi na hunturu akalla 'yan kasar miliyan 5.6 hukumar ta 'yan gudun hijira take baiwa tallafi waɗanda rabinsu yara ne ƙanana da ke zaune a turkiya lebanon jordan iraki da kuma masar a farkon shekarar nan hukumar ta unhcr ta nemi tallafin dala biliyan biyu domin tallafa 'yan gudun hijirar na siriya amma kashi 30 cikin 100 kuɗin kawai aka samu a wannan neman taimako da ta miƙa. wani kamfanin sai da nama a nan amurka ya amince zai biya wasu ma'aikatansa musulmi dala miliyan ɗaya da rabi a matsayin diya waɗanda ya kora bayan da suka yi yajin aiki ma'aikatan sun yi boron ne na tsawon kwanaki uku bayan da aka ki keɓe musu lokacin zuwa su yi sallah a jiya juma'a hukumar da ke tabbatar da adalci wajen ɗaukar ma'aikata a amurka wacce ake kira eeoac a takaice ta sanar da wannan matsaya da aka cimma tsakanin kamfanin sai da nama mai suna cargill meat solutions corporation da wasu ma'aikatansa musulmi 138 a kasar waɗannan ma'aikata baƙi ne 'yan ƙasar somaliya wannan rikici ya faro ne tun a shekarar 2016 bayan da kamfanin ya kori ma'aikatan a lokacin da suka ƙaurace wajen aiki hanna tsawon kwanaki uku a garin fort morgan a jihar colorado da ke yammacin amurka saboda an ƙi ware musu lokacin zuwa su sallah daga baya kamfanin ya kuma sauya dokokinsa inda yakan ba da ɗan takaitaccen lokaci domin barin ma'aikatansa musulmi su rika zuwa suna sallah wani jirgin dakarun afghanistan mai saukar ungulu ya kama da wuta tare da halaka dukkanin mutane biyar da ke cikinsa jirgin ya taso ne daga yankin herat yana kuma kan hanyarsa ta zuwa lardin fara a lokacin da hadarin ya auku a jiya juma'a cewar jami'ai kakakin gwamnan lardin nasir mehir ya ce jirgin ya fuskanci wasu matsaloli ne na gyara ba wai kungiyar taliban ce ta harbo wannan jirgi ba kamfanin dillancin labarai na afp ya rawaito kakakin kungiyar ta taliban zabihullah mujahid yana ikirarin cewa 'yan ta'adda ne suka kakkaɓo jirgin ma'aikatar tsaron ƙasar ta afghanistan ta ce ana kan gudanar da bincike kan abin da ya haddasa wannan haɗari a yan makonnin nan kungiyar ta taliban ta zafafa har-haren ke kaiwa akan dakarun afghanistan yayin da kasashen duniya da ke kokarin shiga tsakanin rikicin suke kara himmatuwa wajen ganin sun gayyaci 'yan kungiyar ta taliban zuwa teburin tattaunawa domin a kawo karshen wannan rikici da a kwashe shekaru 17 ana fama da shi ya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba ta da Jummai Ali. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tare da fatar kuna lafiya Jummai Ali daga birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin nake ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Wasu ma sun ce ya fi zama sarkin da kansa. Kwanaki mun fara gabatar muku da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Nasiru El da Dodo Oroji. tsohon shugaban kungiyar miyatta Allah da Mark Amani shugaban wata kungiyar ƙananan ƙabilu a kan yadda za a samu zaman lafiya musamman tsakanin makiyaya da manoma. Yau za mu ci gaba da wannan tattaunawar da furucin dodo oroji kamar haka. A arewacin Najeriya ba wata jiha ban ɗebe maka jiha ko ɗaya ba. Ka gane? In an ce bahaushe an ce bahulata ne guda ɗaya ne duka ɗaya ne. Ka gane? karka kawo magana wai lokacin ka kawo magana lokacin maguza da wannan an wuce wannan yanzu inda ake ciki yanzu a arewacin najeriya kowane birni ka san dai a arewa ba birnin da ya fi kano yawa ka gane ko ba ka taba ka je gida uku ka samu inda bahaushe ne zalla ko kuma bafulatani ne zalla dole za ka samu bahulatani ko bahulatana a cikin wannan gidan saboda haka hausa fulani dinnan da kaji an ce su yorubawan da suka ce haka sun san dalilin da yasa suka ce wato dima na dido da orodi kana nufin ta wajen aure ne aka haɗu amma ba ta wajen harshe ba eh ba ta wajen harshe ba ai harshe kana ga ai bari in tabbatar ma akwai mutane da yawa da suke manta da harshen su ba su ma iya harshen su ba ka san da haka akwai kabilun da ba su ma iya yaren nasu ba ƙananan kabilu wanda suke sun dogara da hausa ko sun dogara da yaran da suke ciki ka fahimta ni abin da nike cewa babu dalilin da zai sa mu kasa zama lafiya saboda tare muka tashi in mutum kabila ne kowace kabila ce ko bahaushe ko bahulatani ko wani karamin kabila abinda ake nufin karamin kabila wanda population ɗinsa bai kai na wancan ba ka gane ko shi yasa ake cewa kabila ko ba haka ba ne amma idan aka ce mutum karamin kabila eh, kamar wata idan sai a ɗauka wariya ake son nuna wa eh, to ai shi bai kamata mu mu kawo wannan yare kowa na iya yin yarensa amma mu arewa allah ya yi mu wurin zaman mu wuri ɗaya ne tare da junan mu. bai kamata mu yi kyashin wani ya kyashin wani ba abin da ya kamata yadda muka taso muka iske kakanninmu suna zaune lafiya mu ma ya kamata kar wani mutum ya zo ya kawo mana wani ra'ayi nashi ko kuma yana da wani abin da yake son bukata shi ta biya a kan wannan abin mu zo mu hargitsa kanmu mu kasa zama lafiya ka fahimta hmm. sannan noman nan da ake kira noma noma da kiwo duniya da kiwo da noma tare suke tafiya in babu ɗaya ƙasar ba ta da arziki kowace ƙasa ce a duniya idan babu kiwo ƙasar ba ta da arziki idan babu noma ƙasar ba ta ba ka gaya min ƙasa ɗaya a cikin duniya wadda take da noma ɗaya kawai gare ta ba ta da kiwo karya ne kowace ƙasa a duniya. Mm-hmm. to maka amani mm. kai gashi ka ce shugaban ƙananan ƙabilu ko gashi kai manomi ne ka ji abin da ya faɗa. ai shi yanzu ka tambaye shi me ake nufi da noma gaskiyar magana kana da gona ma baka da shi a takaice wallahi ina da shi to saboda haka idan ba ma daya to to gidai abinda nake cewa kowa ya san kabilun arewacin Najeriya noma muka gada tun farko kuma shi muke yi har gobe to shi yasa fulanin da shi ke magana a kai mu mun san cewa dama ana maganan burtuni ana maganan wane ne to da mun san hanyar fulani guda ɗaya ne daga kano zuwa ba sa ma kai kasan inyamurai daga kano zuwa ilori ne ka gane amma a yau aka wayi gari to ni nake tabbatar maka in za gwamnatin tara in za ta da kwamiti to ta nemi waɗanda suka san darajar noma da suka san darajar kiwo domin manoma ina tabbatar maka duk yadda kai fa in aka ce wato makiyaya za su taso da shanunsu su bi hanya kamar yadda mota take bi kaga mota dama da zara aka ce taya fa ya kauce wa hanya fa to ya shiga hurumin da ba nasa ba ni shi sa nake cewa idan za mu gaya kanmu gaskiya to makiyaya su yi kamata su sami masu kiwo dama masu hankali masu tsawon shekaru waɗanda suka san darajan abinci saboda haka su tura kananan yara wurin kiwo gaskiyar magana bana goyon bayan wannan domin in ana son mu zauna lafiya to gaskiyar magana mu ka gaya wa kanmu gaskiya kashe-kashe da yi maganansa wallahi eh, wani lokaci muna yaudaran kanmu wai magana ko siyasa ko wane to maganar addini malamai dama shugabannin addinai su yi kamata su rinka gaya wa kansu gaskiya su bar kakkauce gaskiya domin ita gaskiya daga kinta fa sai bata saboda haka abun da nake magana kenan a wannan wurin mm-hmm. uh, dodo orodi ah, kana ta daga hannu ban san wuri ke ba martani ake mai rawa muna da tattaunawa ni abin da nake son kowane ya sani ita sana'a kiwo sana'a ce noma sana'a ce kuma makiyayi yana kiwo yana noma manomi ma yana kiwo yana noma ka gane wannan abun amma ya kuma da kiwo ne kawai eh. illa iyaka su ɗau shanunsu daga ƙarshen ƙasa zuwa wani ƙarshen haka suke to bari in gaya ma manomi baya taɓa rabuwa da makiyayi sannan akwai mutanen da ba ma noma suke ba ba su da ma ba su ma noman ma yanzu akwai wuraren da in ka duba kila ginshin abinci biyu ne suke ko uku a wasu jihohi ka gane ko akwai jihohin da kuma babu abin da ba su noma babu abin da ba su abin da ne nike cewa makiyayi ya kiyaye shanunsa manomi shi ma ya kiyaye wurin nomansa ka gane amma cewa wani ya hito ya ce ai nan nan mu ce nan wani abin nan kowa dan ƙasa ne duk dan najeriya dan najeriya ne ka gane ko a ah, yanzu in ka gaya min jihar da za ka je a najeriya inda babu makiyayi duk makiyayin da ka gani dan najeriya na kiwon shanu to dan kasa ne ka gane ko mai noma baya da hujja hana shi noma baya da hujja hana mai noma noma kuma kasar nan idan aka ce yau ka in dan wuri ga zage ba za ka je wuri ka za ka yi aiki ba ko ba za ka yi abin nan ba ko ma'aikata in ka duba yanzu bayorbe ba zai zo sokoto ya sai da taya ba ko ya sai da inyamur zai zo ya sai da taya ya sai da magani ya sai da duk abin da yake so gona ma yake so zai samu a bashi to haka ne makiyayi yana da iznin kowane wuri in ya ga ciyawa je ya yi kiwo ba ce ya shiga gonar wani ba ya kiyaye shanun shi shi ma mai gona ya kiyaye gonar shi don ba cewa aka yi najeriya duka ko ina gona ce ba ba a ce kuma ba a ce kuma najeriya ko ina daji ne ba kar a yi noma ba inda manomi ba zai iya hana ma ne ya kiwo ba hulatani ba zai iya hana ma mai noma ya yi noma kowa wurin shi yake noma don kowa yana da wurin da yake kiwo ko yana da wurin da yake noma to saboda haka ni abin da na gani zai ba mu zaman lafiya a ƙasar nan mu hidda wani ƙabilanci a cikin rayuwar mu kuma mu hidda cewa ai wane yana da wane suna da arziki me yasa za su zo nan mu bamu da arziki suna da arziki wannan ba daidai ba ne Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni bai maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A tuna fa sai da zaman lafiya a ƙasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhakaya, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya. To ma da la'agai da Jummai Ali. yanzu kuma ga ibrahim kalmasi garba da shirin jawabi daga dattawa assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa baya ga mika takardarsa ta takarar ta zarce ga apc shugaba buhari daga bisani ya nata sabon shugaban hukumar dss yusuf bichi kakakin majalisar wakilai yakubu dogara ya yanki tikitin pdp inda dr ali fati kuma ya nemi a yi zaben yar tinkiya dukkan matakai in adalci ne a yi wa shugaban kasa a yi wa gwamnatin lagos a yi wa gwamnatin kano to a yi wa jihar bauchi meti allah da kungiyar sarakunan kirista sun jaddada zaman lafiya a ofishin mai bada shawara kan tsaro ga shugaban meti allah muhammadu kirwa. wannan zai haifar da zaman lafiya akwai bambancin gwamnati ta kira taro da kuma mutane su haɗu da kansu su ce su sun yadda matashin nan nura iliyasu da ya hau eriyar sadarwa don zanga-zangar kin jinin gwamnatin buhari ya sauko Inda jami'an DSA suka yi awon gaba da shi. haslam ma mutum ne mai tsananin ilimin addini da na boko kuma bugu da ƙari ni mahaddaci Qur'ani ne wanda duniya ta sani kasan kuma hankali bai saba ga mahaddaci Qur'ani masalan. Nasura da Malika ya Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. yau da dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawaban su ne mataimakin shugaban majalisar malaman izala a najeriya sheikh yusuf sambo rigacikun daga kaduna da kuma mataimakin shugaban kungiyar kiristan najeriya shiyar kano rabaran murtala mati ga sheikh rigacikun yan uwa mutanen najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kiran da nike yi zuwa ga al'ummar najeriya baki daya shine akan mahimmancin zaman lafiya domin bahaushe yana wani karin magana yana cewa ba gagararre sai bararre duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne amma inda hukuma za ta tsaya ta ɗau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma ko a daina zubar da jini tsakanin musulmi da kiristoci ko a daina ainihin zubar da jini tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya to ai mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan banna an so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar najeriya ta hanyar zamba cikin aminci an so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar najeriya wannan abu ne mai kyau domin in za a yi hakan zai taimaka ma kasar To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je an so zakka ana ce ma mutumin ibinul lutubiya. To dai je an so zakkar a gurin masu bayar da zakka sai an so wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ya riƙa warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatin uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can to jin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka mai tsawa ya yi faɗa sosai ya ce wannan wani irin mutum ne yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya ɗora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya ɗora mana sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya dan me mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ya ga ayyuhu yuhuda ilayhi shai shin za a shi wani abu to sai a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an ba shi kyauta kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitulmali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi. Shi ma rabar Murtala Mati ya ce. Eh, Jama'a ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu almasihu. Ina son yi tsokaci game da kashe-kashen rayuka da ke faruwa a arewacin Najeriya. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya duk da bambance-bambance na harshe, kabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu? Muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna 'yan Adam a littafin fara Sura goma sha ɗaya aya bakwai zuwa aya tara. Da Allah ya zo mu kasance da harshe ɗaya, al'ada ɗaya, addini ɗaya ko imani ɗaya da haka muke amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance muddin muna so mu ci da zama tare dole ne mu darjanta juna mu rika fatan alheri da juna mu rika faɗa alheri ga juna mu rika ganin kimar juna mu daina ƙyama ko da juna babu wata riba da rigima rikici faɗa ta juna ko kashe kashe juna zai kawo mana sai dai da na sani yesu almasihu ya yi zaman lafiya da kowa kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane a littafin romawa tura sha biyu aya sha hudu zuwa sha bakwai ubangiji ya ce ku sa wa masu tsananta muku albarka ku sa musu albarka kada ku la'ance su ku taya masu farin ciki farin ciki masu kuka kuwa ku taya su kuka ku yi zaman lafiya da juna kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne kada ku rama mugunta kowa da mugunta ku yi ta lura al'amuran ku zama daidai a gaban kowa ya ku da juna kada ku yi ramuwa sai dai ku bar wa fushin an domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji ubangiji har ma in makiyinka yana jin yunwa ka ci da shi in yana jin ƙin ruwa ka sha da shi yan uwa na masu bin yesu almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin najeriya ina muka samu koyarwar tashin hankali ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa sau da yawa ina jin wasu kiristoci suna sanin cewa mu ba za mu tsokani rigima ko rikici ba amma duk wanne ya ce mana kulle za mu ce masa cat ina muka samu wannan koyarwa yesu almasihu ya ce a cikin littafin mata sura biyar aya ta talatin da tara ina gaya muku kada ku ji a cuce ku amma in wani ya mare ta a wannan kunci ka giya masa ɗayan kuma bugu da ƙari a littafin ibraniya sura sha hudu sura sha biyu aya sha hudu ubangiji ya ce ku himmatu da zaman lafiya da kowa ku zama a tsarkake in banda kuwa ba wani wanda zai ga Ubangiji. To nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin kwanciyar hankali da anashuwa. To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu mun zo ga shirinmu na wasanni a takaice. Wasanni a takaice. shugabar hukumar kwallon kasar saliyo isha johnson ta ta ce ofan dangane da wa'adin da aka ɗiba mata na ta sauka daga mukaminta hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ce ta baiwa johansen tare da sakataren ta christopher kamara umarnin cewa su sauka daga mukaman nasu a ranar 19 ga watan nan na satumba ana tuhumar jami'an biyu ne da zargin cin hanci da rashawa zargin da su kuma suka musanta yayin da ita ko hukumar yaƙi da cin hanci ta ce tilas ne a dakatar da su kamar yadda dokar ƙasar ta tanada har sai an kammala shari'ar su a gaban kotu yanzu haka kuma hukumar ƙwallon duniya wato fifa tana nan tana wani yunkuri na kai ƙarshen wannan cece ce a hukumar ƙwallon ta saliyo duk da yake bata shata wa'adin yin hakan ba a yayin da aka soma fafata wasannin mako na biyar na gasar ƙwallon kafa ta premier a ingila Ƙungiyar Chelsea ta sami ɗarewa saman teburin gasar bayan da ta lallasa Cardiff City da ci hudu da ɗaya a yau. Dan wasan Chelsea Eden Hazard shine ya zura kwallaye uku yayin da Willian ya zura ta hudu. Lamarin da ya sa ƙungiyar ta Chelsea ta wanzar da nasara a dukkanin wasanninta na gasar ya zuwa yanzu. Chelsea din tana sama ne da makinta goma sha biyar to amma fa su ɗaya da Liverpool da yanzu kuma ta koma ta biyu a tebur bayan da ita ma ta yi galaba akan Tottenham da ci biyu da ɗaya. zakarun gasar wato manchester city ta karbi bakuncin fulham ta kuma doke ta da ci uku da nema bournemouth ta doke leicester city da ci hudu da biyu yayin da arsenal ta bi newcastle har gida ta doke ta da ci biyu da daya Ƙungiyar Manchester United ta Ingila ta ce a shirye take ta zuba zunzurutun kudi har fan miliyan 98 domin sayan dan wasan ƙungiyar Argentina Mauro Icardi. Tauraruwar dan wasan da ya ta haska sosai a kakannin wasa biyu da ya kwashe a kungiyar Inter Milan ta kasar Italiya inda ya zura mata kwallaye 53. rahotanni sun bayyana cewa mai horar da 'yan wasan kungiyar ta united jose mourinho ya shirya tsab domin biyan bukatun milan din domin sayan dan wasan mai shekaru 25 shahararren dan damben nan na duniya floyd mayweather ya ce ya shirya wa tada tubarsa domin yana son dawowa ya fafata da manny pacman wanda ya takare shi pacman mai nauyin kilogram 60 ya doke luka matis a watan yulin nan da ya shige inda ya lashe kambin ajin masu nauyi kana kuma ya kalubalanci mayweather da ya dawo su koma gwabzawa a can baya dai a shekara ta 2015 mayweather ne ya yi galaba a kan pacman dan kasar philippines sa da suka kara da juna murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to a gaida murtala da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice kusan gidaje da wuraren kasuwanci miliyan ɗaya ne yanzu haka ke zaune babu wutar lantarki yayin da mummunar guguwar florence take ci gaba da afkawa wani yankin kudancin amurka a yau asabar cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa ta amurka ta ce wannan bala'i na ci gaba da haifar da ambaliyar ruwa a jihohin carolina ta arewa da ta kudu cibiyar ta kara da cewa akwai yiwuwar a kara fuskantar matsanancin guguwa a yau asabar a kudu maso gabashin jihohin To a can Philippines ma guguwar da aka wa lakabi da Manhut wacce ta isa yankin a yau Asabar ta halaka mutum sha shida a kuryar arewacin tsibirin da ake kira Luzon. To madalla da takaitattun labaran mu muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki marigayi jakadan Najeriya a Kata. Dr. Bawa Abdullahi Wase wanda ya rasu ranar Juma'a kasar Kata din Ubangiji Allah ya ji da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. To masare sai kuma gobe da safe a ji mu da wani a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin zaɓe ko naɗi wanda nukan shirya kuma na gabatar. Yanzu amadun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin sai kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu Magnus ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lahiya da alheri.